اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وعلى أمرك يا الله وعلى سمنا الخير يا الله وعلى نزيك رسولته يا الله ويعقوب ومسك جنسك يفتري وتعايشك يا الله كتاكيلا تعبد تاكيلا تعبد ذيك رسولته الرسول ya Allah muna roƙon ka ma'asus na wannan wuri ya Allah kai rama cikin kafarinsa da shirya malarinsa da taurari ya Allah kai rama cikin kafarinsu da ‘yan karama ka yafe musu kurakuransu ɗariƙan malar na farko ya ala da shi da fasir bakarsa baki ya Allah da taimake su ka ƙara musu kariya ya Allah ka zama da Najeriya da jirgin lafiya ya Allah muna roƙon ka taimake wa ala kulli hali ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومؤلفيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجمع المسلمين. شيخ رجع تعطيل تفسير القرآن الكريم وانتي قدامنا كتاب كل أوار كل جماعة كل سبالة الدنيا وإعادة السنة. أصدقاء الشيخ إسماعيل بن زكريا وانتي تعطيل تفسير القرآن الكريم الشيخ محمد سامي الدين muna roƙon Allah shi mu kuma muna cikin suwar kafi muna aya ta arba'in da bakwai inda Allah madawacin sarki yake cewa ويوم نسير الجبال وترى الأرض وبين تعالى بما ياتي sannan ana madaukin sarki ya bayyana da abin da aka yi an na amarar hayatin duniya da haka rara lallai ayyukan rayuwar duniya ba a tabbata da ita wala ta ba da babu kuma tabbata waliya mun ma'aikatan da karewa وسيحافظ على يعقوب معه بإحسان يحكمها تعالى واذكر عمك يا في النبي صلى الله عليه وسلم يوم نسير الجبال رانا نمشي في الوقت نصحاب بها عن وجهها هو الوقت يبين كلمة الله زي جاهل ولا wata tura kama a nuna nuwarsa kuma kuma sun ce cewa an hula wasarar da tana ganin ƙasa ba ni da ta ga ta bayyane za a ga tsalle-tsalle a shi ga ƙasa nan ko'ina kana kallo cikinta ba wani dutse ba wani rafi ba wani dutse. babu wuya babu komi min gabanin wala irin babu dutse ba da wani ba ka sharnawa mura tara al'umma gaba ɗaya za a gita su alawar da ta kan ubangiji saffar ayi mutafina shi zauna wallahu mai kowace al'umma kafa kowace al'umma ta yi kawo wani ƙararren majalisar su bayan gaba ɗaya al'umma an yi kawo kawo da su kuma Allah ba zai kare su ba haƙi nuna kama a ƙarfin da kun zo muna kamar yadda muka kamar yadda muka ji cewa ba mai kabuwa ba mai wando ba mai riga ba mai baya ko kwan ba wanda Allah ya صلى الله عليه وسلم آيات يسمون عليه عالم سنة يا الجنة مئات وعشرون رقم تابوا بعيد عشرين أنتم منهم ثمانون رقم هو الأمة أمير محمد هو أصحاب ثمانين Justru kalau mereka ada yang ada masuk dura duniya amma a kuma annabi Muhammad su aka ruka mane su ne ne kare ku sa ku da Allah tsara da ba Allah ba da sai sai ya faɗa gare su cewa ga ku ko mu da mai da mu da farko ai wala da kuma wura guda uba da kuma da kakai ba wanda da kakai wada da kudura kurla da kuma kuluba ba wanda da kakiya alama da wala wala ba ku dukiya ba yaya ويقال أنا جاء ملك الأرض المستقيم يا ما فارس عن كل شيء أن مخفض على الكيلة أي أنه لن يجعل له موعد قام قيامه وما الأوسع لبعض الكيلة وأنا أعتقد أن أيام القرآن سوى أن ليس على شأن قيامة علم بل يرتبى يرى أن أحسن نصف إلا أن ذلك لا يمكن kuma ya tabbatar da kuka ta yi ba da wannan kai a kasari jama'a Allah ya ce da mutane ga hukun zo mu da manyan mutane kowa ya zo shi kadai duk jama'a da aka yi ba wani aka yi da ba ma kowa ba kowa zai zo haka na koyar da kowa zai zo tsara bai da kuma balle wani kowa zai zo da noma ba wanda da kaji ba a wuri ya ba wa yaya sai ya aisha maya ya ce a'a ya mamma Allah haka za a kai da mutane da rama kai kuma ba da mata yanzu a ta da namiji da rama a ta da mai da rama ya ji aisha a wajen haka yana haka ba wanda bai يا دواء ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا kullum yuri kayan da kowane mutum ilimi da ya wasa ina nuni muminai za a ba mutum kayan aikin su da dama wa fi shimali kuma za a ba da abu ne da kafin a kabarai ke duk wanda ya karfi kayan aikin sa da hannun dama shi masu mai wanda ya karba da hannun hagu da shi na kai wakarar musulmi kana ganin makanta a kuma ta mushriki da suna masu tsananin yin so bilma fi da abin da shi da tare wani kuma nuna suna cewa yadda mu'ayyana ta yin ma fi da bayyana lokacin da sun kai kirista ya kuma abin da a cikin miyawan ayyuka da kun ka aiwata da duniya ga abin da ba ce ya sanni ya waila da halakta na halaka wa masar lafiya na kuma da wani dawo ha ala da yi ha bi shakti kiranta kamanta ta da mutum ya kuma wanda ke neman بكبار المدد وفتعنا مشينا يا علاقنا كثير إيه إيه إيه. يا جل على قبضه وعراء وعلى قبضه لوكتين وإن تخلي ولا نأخذ لك وإشارة إلى أنه لا غير له غير عليه بعض الأول أبوه في بعضها وأنا أبوه سنة عليها لا لا يعود ما هو فيه don ka a ba da su ci. Ko, da yawon da, shi wani wannan wasiƙa wannan takarda, ni ne da ya same da haka da iyali. An haɓa, shi da bai wajen hudu ba za a gani, har da madalla za a za a Na ba a yi da kyautar, shi ba a wanda misali ba ya bai tsare da yi wa za ka da wanne ba ba, kuma da zuwa na ɗauka. إلا أصحاب يأتي بها أبدا هاي هاي هو أمر هذا بدل هذا مفيد وأنا da abin da suke nuna ni duk abin da sun kai amma na yau wa ya ma wani ba farko da za a ne ga wanda ba ruka da kake ta saba ma Allah cikin an arraji an kai amma sai ka mutu shi na da ya gwada wasu wa wanda noma an yi noma zara sun ga wani noma ya ta da shi halarce tabbace dukkan shi mutum shi da wasu to kuma shi ubangiji wala ya bi wa kuka wannan kai da zalunta tsaya ya sai hadin wannan tsawon in mutum ya mummuna ba za a ƙara mai hadin ne iya aikin kawai ba za a rage a yi laraba su da ke birnin Allah sai azaba ba da yake ba wala ya kuma yi ga wata gumi na Allah sai kauri kamar gumi Allah ya sha bayan ne ba saboda haka wannan ya sa ya zo ga ne shi ba wa suka so ba kuma alamar yaya ya ba shi ku ci gaba وإذ قلنا للملائكة يَعْلَمُونَ samaniya wata rana ya kasu na zuriya da rabu sun mana kuma zuriya wala ya abu da za a ma amma kuma wata ma da abin da muke ko ka saka sai yuri zai sai ba ta kuma na kira an kama rabi da wani wani ai hada an da ai sai ku yi da wani so yanzu ku ya ga an rabu ku kare kai ke yawa أمر هذا يقول أقول ذرية وأولياء لذا ما الشيطان تبرير الشيطان سورة الله يا بنات وقال في مرعي يدوني وراء يقول هو المسعى وهم له عدو العالم مكيانا غيره أعداء مكيانا خالد ليس بظالمين أبدا سر دعا ظالمين مصطنع ومغري إبليس شيئان وذرية الذرية شيئان في اعلى إعادة بدر دعا بالله وبطل هو الله دعا ودعا الله سوى الله في قال لهم وانا انا شنو وبعد ذلك على من يمكن الله عارف الملائكه الملائكه وقال تعالى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض الذين أنعموا لهم في الأرض حتى لا يأكلوا ويشربوا لهم نار يشربون جزاء لهم بيت ولا أول في التجارة ولم يستجيبوا بعض الخمس لم يستجيبوا بعض الخمس وجعلنا بينهم المسلمين تكالس بين الآية فكان أرى بينهم صوتا وآل بلاد مخلوق أو بين المؤمن والكفار كان المؤمن يتكالس سنة موحدة شعبها قال ابن عباس أجعلنا بين المؤمنين وبين الكفار حاجة لا مدى الشعب مكان مؤمنين وقيل بين الأوطان كانهما وأرى لك هذا المحمود نعم قوله تعالى وبينا بينهم مقابل تقالوس قال ابن عباس كل شيء قالوا من شيئين يؤمن الإجابة كيف كان أمره هو موجود بشأن الموت نعم ورأى المجرمون فرض النزول تفرق أي أي النزول تفرق أنه مواقع وضع عنه أي واقع ولد يرفع أشي ولم يجدوا أن عمك روضا مجولا ما إلا مجولا كروضا دعوة أبونا عليه كفالة كفالة كفالة كفالة ظنوا فظنوا wato tabbatar wa na ba su ba domin an na kana da wani in an da kaga kaga ba ki sai da ba na to sai ba ka ba to shi ba ولقد صرفنا في duwar wato bayan ya da ya ya ya bayyana duk wanda ya aiki ga don Allah ba yana bauta ma shaitan makiyarsa bayyana saboda wata shaitan ne bani adam sai ya bayyana mu da dalilin kiyayya shaitan da ya mara wa kawar da mun shirke na da kuma wata wanda ke yi da Allah shay'an bi ba yana hada Allah da wani abu wanda za a zali ga wanda ya mara kawakon wanda ka wannan a ranar kiyama amma ba ala ina da ku ba sai da akili akan taurin da ka kai wasu ra'ayin halin hukumi dole da wasu aka kare su ba da kiyamin hujjara da hujjoji a nema ba ba ba an ba ce wala karkara ma hakika mun yi bayani bayyana mu bayyana bayani wa fihi min muhassanat al-bali a wasu ra'ayin da ya tabbata سماعتي أن يرد القدر أن يرد العدد هي قدر وبالجنان وقبوها مو بينا يا القرآن سونا القرآن للناس المتعلم من كل مكان duk abin da ya kamata da zami an yi a yi maganar ne biyu su kulle maganar da ya tsaye tun da zami da ya kamata a yi su kwanu na an yi don gaisuwa. Tsarin da ya kara, matan adam ya kara. ولكن لكن في من يوعه تلك الجارية وسنة مقومة في الحياة هو تمييز مقول من اسم تعالى المعنى وقال تلك الرسالة حتى الشيء في جارية مقومة لا مقومة في الحياة نبضى وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ba abin da ya kai ne mutane kafirai ayyukan su imani wa kullu tsari idza hum da lokacin da qur'ani ya zo musu wa yadruhum da yudawar ubangiji su illa an ta'tin kawai abin da ya kai ne su sai kawai da zo musu sunnatul awwalin sunnar na baku fa'il ai sunnatuna fi sunnatul wani ke da su halakarwa a mutakar wani ma kadara a yana a wuya da wani azabu ko kuma azaba da rubu ko wani zama da yawa don ba ta yi hukumi da ai alwa a nau'u a koko da hankalin kari wani ya ai mukawa da gaba da gaba wani yana wa tsarin shi ne kashe yawan badara ba wa ala'aza na tsirrai wani ya ba labari da yin jima'a نعم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين نعم. ويجادل الذين كفروا بالباطل يضحكوا به الحق واتخذوا آياتي وما mursali da mu aiko manzanni ba Allah ya ce mu aiko manzanni ba illa mu bashi da sai suna masu shara yin duk wanda abu mai manzannin Allah sun zo zan fara kamar to akwai an da da wa mursali da suna masu tsoratarwa makawufin suna masu tsoratarwa na kafin kafin manzannin Allah sun zo tsoratar da wanda ya hijiri masu ka'an والظالم الذين كفروا من بعد ورسول الله سنة جاهلية بأريا من سوريا بقولها أبعث الله بشر رسولا daga cikin hambaka da cewa wai yanzu Allah na aiko mutum da zama rawa wannan suna yi ne na biyu su yi su kuma da haka gaskiya yi su yi su lura su tsara da dalilin da su القرآن قال وتخذ سوري آيات آوينا القرآن وما أقول به إلا أن يكتب كثير من ذلك دعوة سوري هو إرثي سوري إرثي وهو من حمزة بدل الواو ومن حمزة ومن حمزة نعم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم الغالوين قليل ما بايا ومن أظلم وإذا يكشي ممن في السرعة لقد أنت واحد كريم أنت هنا تنسيد آية رجل أبو بنجي جرساء فعلا يبتجر إن هذا المال ولا ما قدم لأبو يقول من هذا إن أنا من دونه ما أبي الأبي سيكتان من الأمور لأبي فور معاصم صادقات shin wane ne ya zalunci daga wannan a ba shi da yawa inna da Allah Allah madaukakin sarki ya ce inna da Allah ala ruhi ake da mu sanya wani irin ruhi a karfa haka ke da mu don mi an yi kwamu kasu wanda an yi kwamu kwamu فلا يفهمون هو الآخر ما بطلعوا wato idan ana faɗa musu gaskiya bai yi ba wallahi a tsoron su domin in ba Allah ya sa bai zaki da zuciya ba an riga an daɗe za a kai yi shi wa bi azani wa fara mun kan ya musu wani irin tushiya sun gudu tikiya tushiya la ta mu wa wuce ليس له من وكان يرى وأشياء فلن يحتمل باب شجوا فرح ما أيضا جعل الرسول توجه وجب على الأمر أن تكون باب غاني أبدا من أبدا وهذا وربك الغفور الرحمن لو يواعظهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا duk da haka wani kokar gabu bayan ka mai yawan gabara a dama zuwa rajin ma'abuci rama na ba لو أنهم ده الله يا كوا في الدنيا الدنيا ما كتب لهم عليك لا أجل لهم العذاب لا الله يا كوا في العذاب لا أجل بل لهم ولم يتعصي عن الكتاب أي نبي أما أنا لن يجب بعض ne dunihi kuma bayan Allah mu ila malaka wallahi an an ya kamata ta mu kaza duk aje da kai ga duniya wallahi yau ne ya ba da ya ba kai da wani mai ke ma kariya ko da ba da ba maraba dina Allah shi ya ba ma ko Allah Allah a'a mutum akwai murna shi za a shi وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى waɗancan al'adu sai a ala waɗannan ta adin kama adawa wata mutum da san gudawa wata ne ma da wasu cikin alkalu aika a halaka na umuwa na kasu isa da marar da wani su da kashi wata alamun sanya lema arzikin da wani makarfa kenan da ilahin na da kasu وقرئ بظلمي يا أنكر ظلما أي لكن لا بيانك مع الأوقات وقت معلومة لا يساعد مساء ساعة ولا يساعد لا يعمل الوقت ولا أفعل ولا أدري فيه سلوى سمع ولا يكتب كلا سوء تعيين الأبعاد إن كان أفضل أم على كان جنوب أقام أقام don ga shi da ana kama da alama tattara hukun wajen alama na yi babu wa tauba ana shari da wasan to shi gaba وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى موسى ولما ذكر الله كثرة لدل الإنسان في نفسه lokacin da Allah ya ambaci yawan jayayya dan adam a cikin sansani kullum har sai ba ta gaskiya in ka kawar na da lallai in ka kawar na da lallai girman da mutane mana amma ne imani in ba yin girman wanda Qur'ani na da wani akwai imani والرسل ما أرسلوا إلا بترشيد من دنيا أن رأيه وزير بشارة ولذلك أردها لأن لا يكتبها لأن لا موسى ابتدى موسى مع حيلة تعالى حيلة لما نعلم تعالى من نعلم وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في الصف المسلمون الأمريكا سنع كامل ونعم لا يتكفر الله بجمع ولا يقولون أهل الحج هو في شو نسمع وهذا أهل الرسول وانا لا متعجل كاركون ذكرات الدموع أهل الرسول وانا لا متعجل مبينين ألا فارقات بالمنطق sannan kuma in sun ga gaskiya ba su وصوم تعمل إذ قال مزارعك لأن مزارعك هو ابن إبراهيم ده إبراهيم الشأن الموسى يرضى الله ده يجيبه الله يا إلا يعقوب لا يعقوب يعقوب إلا إبراهيم لا إبراهيم ما غني إلا إبراهيم وحي الله أمره الله تعالى ألا يا أمه أن يضع إلى عبده annabi Musa ya je zuwa ga wani bawa ne ibadar da ya zikir bayan Allah ya girma ne mai na ayar tare da sai guda biyu ne da Allah mai kun suka ka zuwa ɗan yawa ina kai na baki da da wani annabi Qur'ani a bata da annabi Musa Qur'ani ya ambaci da wuri 131 sai ya ma annabi Musa Allah ya kula bare ke la ko lokacin da Musa ke yi maza da sama yinsa yaron sa yi shi obi nuna muna faɗin haka da Qur'ani ya amma su da nuna ai annabi kare da kula ne ga annabi Musa ya rasu mutum da zai yi ba ya ba da nuna shi na amma yake ga annabi لا أرحت موشى لا أبار موشى أتيك أبيع إلا من إلى أن إلى كيفية ولن وشي بوا حتى أبلغ سينا كي مجمع ما أدب عليه بنابر ملتقى ما أدب الروم وجوههم وبحر بارك الوجوه باركة لما المشرق أبي في ولن غمر مقام الجار وذلك غير لأحد أو وهو يقضى في كتاب بابيوة إذا أرزاه أو يدوه يوجي لأحد يقضى ina Allah ke mai. To shi yin zuwa nuna ya da baki yana yi kamar kaya domin kare da sana ne jura wanda ya amma wanda ya zamu ne. Lallai ina kuka ya zama na sai mu kai. ba su zuwa mara tafiya za a ko ko shekara nawa za mu yi to mu zai wajen ba Allah ya ba بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا وعليه موسى عليه السلام إلى تعالى يا رسول الله فلما بلغا a ke wurin da aka kan da cewa ɗaya da ba'arai sun ta wurin a ce sun samu gajiya yana kai sun da suke wani wadana kan ƙara ta mutu ta yana sun kwata a ɗan huta kifin da sun da rukun ya cikin samu a ce kifi an kai yadda aka yi tafi ne muka bai gane ba annabi kawai da ya labarin zai kawai saboda ya samu tarayyar rayuwa so ya gina sai ya da rayuwa ya buga da cikin nan mutum a kwana bai yi shirya wa da mutum shi na ce na ya buga sun kama da rikimin na zai yi wuta a ina annabi yusuf da ya mace da dauki kiri lokacin da a biya wanda biya musa da ke hudu a yau za shi ba wa kiri ta ga kuma yi ta amana dare bi ma ta fara kawai kiri yake kawai na rabu sai kiri yake gada da yau da wani ilmari su kogi a yadda a rabu ya shi kan jiri da adada ya fi yawon wani sama biga أي مثل المثال الجدع هو شخص شيء وانت تسحبه أقول دوره لأفعال الهندوين مرة تعيش وذلك أن الله تعالى أمسك عن يقول أن لا يعيش فيه جميع هذا الأخوة فانجاب عن هناك دائما وأنا أنا أخرج wani yanzu ma kuma kamar tara ruwa kuma ke san wani kuma kamar tara لن يدعي للشرع وجمد ما تعلم منه abin da aka cikin kuma shigo ya zanayi ya kuma a wakan ta da kiri rayu domin yi wahala to zo mu ja فلما جاوز قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا

يسال من لقائه قال موسى كان موسى كي يفرق يا بني يوسف يجي يا يوسف يجي نعم يا ولد الله يجي آخر نادر أبنى كم بيقول في هنا نعمش هو ما يقول هو نعم إلا يجي بقول لا شيء يقول تنعمش الاتحاد لكن الذين يدخلون حرارة ولا يموتون على تلك ولا يموت غير يومين يوزون او على هذا الى وجه الله ba ba ba ba yin sai an aikana kuwa to kuwa wani hikima ba su ji sun gari ba sai su ga Allah ya wuri ina Allah ya تعمل هذا وصله بعد الجواب تروح على بعض طلع ولد أمامي يوسف لك قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أخرى واتخذ سبيله في البحر عجبا أرى يمشوا بالرؤية ما نمت أرأيت يوم أنا فلكي أيضا بعض لله ما لا شيء هذا إن أولاد تحسنوا وإنه تركه الله ولم يحرمه ذلك المكان والسن بكري مو كان هو ده هو يا بچي نقول لا شيء لا يصير الكلام ورجيش أما لا يرى إذا ما كنت نقول ولا ولا ما يجي يقول نعم أكيد يقولون amma amfani wani da shi amma ba wanda ya gani ne wannan mantuwa ba shi wadannan nahari mamuwa ko ya ne an asura shi suna wannan shi na sai dai kihi shi kan wata haɗa ku kihi ya ne gani da mu'anyarsa adaba abin mamaki ila shi ku kuma sani ai wata haɗa wani musa wata sai a nan musa ya gaba ne a mamaki ya kan shi ma نعم قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا قال موسى عليه موسى عليه السلام في ذلك ايضا رجل فيه الناس أي ما أي الذي كنا نمشي فيه sannan buhu na neman sa wajen tabu alawar da shi alawa da magani ne alawar biyu da mana da rubuta da samu wannan ke nema to kai a ala da ta zo shi ba kai ba ba kai ba wannan wurin shi na wurin ka musu da yawa sai ya yi ya fara ya yi ya fara sannan da nan shi ne ya wuri guda farfata sai annabi musa da shi da dawo ala aba da ma fara mu a kasan da ta ya kusa da suna ne wuri abada suna ciki a ana nan da ta ya afirka sai zo da su da da mu sun da ruwa da tsara a ya dauki ci gaba فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فوجدا آه، عبدا sai zo ka samu wani bawa ne ibada da shi bayan ya Allah ko iwe da kwarorin nan sai zo ka samu bawa da cikin bayan annabi Musa alaihi salam ne ya tsada yace an ga da an tsada yau fara lama da wannan tsada sai wannan sai ce Musa ke Musa da Bani Isra'ila yace a shi da ya san shi Afena wa rahmata Allah ke mun ba shi rahama. Yake na da ku, yake na rahama. Nubuwa da an lafta fi ƙaune. Da zancen wasu malamai malaman tafi. Wawula ya kan da wani taka ba a nabi ba. Bi a cewa cewa hirin ba annabi na ba wani na wa alaihi akthar ulama bare yawan yau ba Luqman wasan da laifa auliya fi ajihi aqwalil muna tare da ku ƙara shehun islam shehun musulunci ya ce bi shari'a ce shari'a a zar buhari ijira da yin inan ibn tayyiba wa ilba ibn ana ba wani akan gidan shin hawa nabiyu يجري علينا نعم. أو رسولكم هنا أو من يبغون تركينا أو من يبغون لينا وصحيح بلا كل إلى نحن أنه نبي سوى ولا نبي قد أمتعين دبا أقول أوضع في قولنا لثمان وقت أنتر لكن أولياء والملك في إذن سبيل أمر لهم أمدا وكيل بلوي يولينا ما دامنا واقترب

cewa idan na da rayuwa har na ya yana shiga wani Allah zai bar har na ya don mi so ku ce mutum biyu ne ma wa ya saboda ya sha ma wa ya kuna tare da kowa wanda shi a kawai da dubu na to amma shi ma da mabuce ya ce wani mutamar abin da ya kawai mutamar أنه واحد سوى يعرف لقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبل الخلق أن يعمل نور عيوابا فباني لك عن ما تعرف تشير وعلمناه من كان تسجيل الله لذكرنا يا كلمة ثانية مفهوم الساعة أي معلومة ثانية من المغيبات لا أقوى to kuma annabi Musa alaihi salam Allah shi ya ce mai sai wani gida shi karatu to cewa ya ce shi karatu bai da ake ba nai وألغناه من لدنا إلما wannan shi ka sa a ce ba ne amma